assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu kuma suke sauraren mu a ko'ina a faɗin duniya barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a ci gaba da wannan shiri namu bayan mun dan tafi hutun rabin lokaci a nan insha Allah abinda a gabanmu shine muje abubuwan da suke na faɗakarwa a takaice ko kuma nasiha wadda take a takaice akan abin da yake faruwa ga 'yan uwanmu alhazai waɗanda ake samun mukhalafa na shari'a mutum ya je aikin hajji sai ya kasance aikin hajji ya zama masa kamar wani wurin hutawa wanda wasu alhazan musalla ma cikin jam'i ba a samun yinta da sauran abin da ya kama da haka da wannan ne nake kiran 'yan uwa alhazai na ko'ina a faɗin duniya ka tabbatar da cewa kana mai ƙoƙari da kwaɗayi akan ba da sallolin hamsu salawatu ɗin nan cikin jama'a kuma ka yi ƙoƙari ka kiyaye waɗannan salloli kuma ka zan mai ƙoƙari ga ibada domin aikin hajji Ah, malamai suke cewa ita ce ibada wadda take ibada maliya wa badaniya ibada ce wadda ake yin ta da kuɗi sannan kuma da jiki kada mutum ya mai da wurin aikin hajji wurin huta kawai aikin hajji wuri ne wanda mutum zai yi aiki ya sha wahala sosai wannan shi ya tabbata ga sunna ah, da haka ne ah, nike kira ga 'yan uwa alhazai ka kasance mai lizimta sallolin hamsu salawat sannan bayan lizimta sallolin hamsu salawat ka kasance mai ƙoƙarin nasiha ga wanda ka ga cewa yana sakaci da zuwa masallaci sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata alhazanmu su yi shine al'amuru bil ma'ruf duk abin da ka ga mai kyau ne wanda kake son shiga kanka yi kokari ka nuna ma dan uwanka alhaji ya aikata sannan ka kasance mai hali da mummuna aiki duk abin da ga mutum kila idan ya aikata shi zai yi kokarin bata masa hajjinsa gaba ɗai to yi kokari ka jawo hankalinsa kai masa nasiha don kada ya afka ga wannan aiki wanda zai sa ya hasara aikin hajjinsa domin wannan ita ce ukuwa islamiyya ma'ana ita ce 'yan uwantaka ta musulunci kamar yadda manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hatta yuhibba li nafsihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba ɗayan ku imanin sa bai cika sai ya soma ma dan uwansa abunda yake so ga kansa don haka sai ka yi kokari dan uwa alhaji ka tabbatar da duk abin da kake so ga kanka ka ga shi ma dan uwanka ya same shi yana daga nasiha ta ga yan uwa alhazai cewa alhazanmu ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ga gaugawa ga aikata aikin alkhairi a cikin halin da kuke cikin aikin hajji da kuma lokacin da kun ka ƙara ayyukan aikin hajjin nan akwai abubuwa da suke faruwa ga 'yan uwanmu alhazai wani ya rasa kuɗinsa an masa sata wani kuma kaga zai fada wani wuri ne inda zai halaka to kai kokari duk abin da kake iyawa na taimako taimakon nan na ƙarfinka ne ko na kuɗi ko abin da yake na nasiha ne ka yi ƙoƙari ka amfanar da 'yan uwanka alhazai domin ka dawo gida bayan aikin hajin ka da ka yi kuma akwai wasu abubuwa ƙari waɗanda ka yi da fatar kuma duk abubuwan da za a yi a yi su don allah ba don a zo ana ba da labarin an yi kaza ba wannan kuma yana daga cikin abin da nike kira ga 'yan uwa musulmai ka zan mai kokari ga aikin kan hajji na binciken abubuwa waɗanda kake ganin za su amfanar da 'yan uwa musulmi irin littafai littafan nan da za ka gani a saudiya irin rasa'il shine littafai waɗanda suke masu amfani littafi ne karami wanda mutum zai sa aljihu amma na ɗauke da amfanuna da yawa ko kuma irin kasusuwa waɗanda kake ganin za su amfanar da 'yan uwa musulmi ka yi guzurinsu ka zo ka rarraba su ga 'yan uwa musulmi waɗannan duka suna cikin hanyoyin da za ka isar ma mutane da da da'awa wadda take za ta amfane su kuma ta amfane ka duniya da lahira a har yanzu cikin nasihohin da ya kamata mu ci gaba da yi ma 'yan uwa alhazai yana da kyau alhajin mu ya kasance mai kulawa da lokaci domin lokaci shine yake da babbar kima da mahimmanci ga rayuwar mutum don haka kada ka yadda cikin lokutan ka na aikin haji ka yadda wani lokaci ya wuce maka ba tare da fa'ida ba kada ka yadda wani abu ya shagaltar da kai ko kallon wasu abubuwa waɗanda ba su da wani amfani yana da kyau ga alhazanmu duk abun da bai da fa'ida a cikinsa a wajen aikin ka na haji a cikin masalan zaman minane ko a arfa ko a ina ne kai kowane wuri kake alhaji kayi kokari duk abun da zai shagaltar da kai ya kasance abun da zai amfanar da kai ne duniya da lahira kada ka yarda abun da zai zamba mai amfani ba ne haka ina kira ga 'yan uwana alhazai kada alhaji ka yawaita na uh, bacci don allah alhazanmu kada ya zamanto kamar yadda nake cewa makka ta zamanto wani wuri ne na holewa. ba a son alhaji ka yawaita bacci abinda an ka so ka yawaita karatun alkur'ani ko kuma ka yawaita jan alkur'ani duk abin da yake na waƙe-waƙe da sauran abubuwa idan aka je aikin hajji a yi waci da waɗannan abubuwa kuma da roƙon allah idan aka dawo gida duk waɗannan abubuwa a basu yana daga cikin abin da ke nuna cewa allah ya karɓi aikin hajjin mutum wasu abubuwa da yake yi waɗanda ba masu kyau ba a ga ya dawo aikin hajji duk ya watsi da su da fatar yan uwa musulmai sai mu yi kokari mu kiyaye wannan haka ci gaba da nasiha ta ga yan uwa musulmai yana da kyau ga dan uwa musulmi kasancewa duk abun da za ka shagalta da shi a wajen aikin hajji shine talbiya shine yawaita zikirin allah sannan ka lizinci duk wani abun da zai zan wata hudu ko wani abun da yake zai amfanar da kai sannan da yawaita sadaka ga 'yan uwanka waɗanda ka ga wata jarabawa ta sama in ma dai an sace masa kuɗi ko kuma kuɗinsa sun faɗi ko abin da ya kama da haka yana da kyau ɗan uwa alhaji ka yi ƙoƙari ka taimaka masa domin ƙila kai ma baka sani ba allah yana iya jarabarka da irin abin da ya jarabe shi sai kai ma Allah ya hana maka waɗanda za su taimaka maka domin ka ji shin wannan da kake da hali kake taimaka masa ya ji rayuwarsa wannan shine abun da nike so 'yan uwa musulmi a yi ƙoƙari mutum ya kasance mai kula da duk abun da yake ya shafi aikin sana hajji ya kasance mai kula da aikin sana hajji matukar kulawa kada ya yadda duk abun da zai shagaltar da shi ya rage masa lada kada yadda ya shagaltu da shi kamar yadda ya kamata ga alhaji ya kula da waɗanda suke sun cancanci a taimaka musu alhazanmu na gida ko kuma talakawa waɗanda ka samu a garin makka yana da kyau kada mutum ya yi wasa da yin sadaka da taimako wanda yana daga cikin duka abun da yake yi an so ga alhaji idan yana da hali ya tsayu da wannan sannan yana da kyau abun da an kaso ga alhaji yawaita istighfari da azkar da kuma fatar allah ya fi masa laifukansa duk da ya aikata a baya da fatar allah ya sa aikin hajjin sai zan hajjul mabrur wanda sanadiyya shine zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa wannan shine babbar alama na cewa allah ya karbi aikin hajjin mutum domin idan allah ya karbi aikin hajjin mutum shine allah ya yi masa zunubai duk abin da ya aikata a baya ya kasance allah ya sire masa da su wannan kuma abin da ake cewa duk abin da mutum zai yi a cikin aikin haji to ya kasance yana tuna allah gabansa kasancewa duk abin da ka aikata a garin makka za a lunka maka lada in na alkhairi ne sannan idan abin da ka aikata na akasin haka allah ka tsare alhazanmu da irin waɗannan ayyuka za a lunka maka zunubai kamar yadda ka san idan ka yi nafila ga masjidul haram za ka samu lada mai yawa wannan shi a abin da ya kamata alhazanmu su sa a gaban su cewa aiki na alfasha a garin makka to lunkin balunki ne kuma allah zai iya hushi da mutum wanda bai san irin intikamin da allah zai masa ba ma'ana mutum bai san idan ya aikata abin da allah hana shi wani irin kamu allah zai masa kuma kamun allah idan allah ya damƙi mutum babu wani wanda ya isa ya kubutar da shi ga wannan kamun da fatar allah shi dibe mu da rahamarsa ya ba mu ikon yin aikin hajji yadda ya kamata sannan yana daga cikin abin da nake so in faɗakar da 'yan uwanmu alhazai sannan kada ka yadda ya kai ɗan uwana alhaji duk abin da shari'a ta ce kada ka aikata ga aikin haji ka yi ƙoƙari gwargwadon iyawarka kada ka aikata wannan yana daga cikin abun da nike so in ƙara faɗakar da alhazanmu lokacin da ka sa harama da aikin haji kada ka yadda ka dace a kai hokka ko ka aske gashinka ko ka rage wani gashi daga cikin jikinka wannan duka ana yin su ne kafin sanya harami idan mutum ya sanya harami duka bai aikata waɗannan ayyuka sai bayan da ya samu ya samu tahlil shine ma'ana ya fita ya samu fita daga haraminsa haramarsa sannan duk abunda da yake wanda yake zai ɗaure maka jiki kamar belt da kuma wando da abun da ya kama da haka shi ma ana so alhazanmu ku kiyaye kada ka sanya waɗannan domin idan ka sanya waɗannan abubuwa za su iya kai ka inda ka aikata da gangan ko da kuskure ya zamanto sai ka ba da fidiya sannan daga cikin abubuwan da nake kira ga alhazai wasu lokuta ana sanyi musamman lokacin da ake mina da kuma a lokacin arfa ana samun sanyi to wannan duka jarabawa ce daga allah don a ga shin alhazai za su iya lizimci umarnin allah za su iya ɗabbaka abin da allah ya ce su aikata shine na rashin rufe kai a lokacin ana sanyi mai tsanani to ya alhaji kada ka rufe kanka irin sanyin da za ka ji amma idan ka rufe kanka to wannan abun rufe kanka zai tunkuɗa ka da cewa sai ka yi fidiya daga cikin abubuwan da nake kira ga alhazai a kiyaye a lokacin da ake a garin makka za ka ga dabbobi na gida suna ta yawatawa yadda sun ka ga dama musamman mutanenmu na karkara kila wani zai ga zomo ya kai masa jiha ko ya ga abun da ya kama da haka to alazanmu sai a yi ƙoƙari a kiyaye waɗannan abubuwa idan ka kashe ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi to shari'a ta lizinta maka sai ka biya ƙimarsa ko kuma dabba wadda ta yi kama da ita a cikin dabbobi na gida. sai mu a yi ƙoƙari a kiyaye waɗannan sannan daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata alhazan mu ku kiyaye ina ganin ya kamata in ƙara faɗakar da alhazan shi shine duk abin da zai tunkuɗa alhaji ya zan ya aikata jima'i ko muƙaddimatun jima shine duk abin da zai tunkuɗa alhaji ya zan ya afka ga yin jima'i a cikin aikin hajji to a yi kokari a kauce ma wannan matukar dai alhaji yana yana mai harama da aikin hajji domin kada a samu aikin hajjinsa ya lalace kuma ya kasance yana tare da tattare da laifuka domin saba ma shari'a da kuma umarnin allah yana daga cikin abubuwan da nake so in ƙara jan hankalin 'yan uwa alhazai duk abun da yake na zai shagaltar da kai na abubuwan da suke na kiɗe-kiɗe haka irin waya wadda mutum zai rinka shan wasu kiɗe-kiɗe da sauran abubuwa duka ya kamata 'yan uwa alhazai a kauce ma irin waɗannan abubuwa duk abun da zai sa ka shagaltu da ambaton allah lokacin da kake aikin hajji ko ni kake ganin kankancinsa to kai ƙoƙari ka kauce masa domin allah ya sanya ma aikin hajjinka albarka da fatar 'yan uwa musulmai za mu ci gaba da kasancewa tare da ku Allah bayan dan wani lokaci yanzu da za mu dan je mu sake dawowa mu ci gaba da ambaton waɗannan nasihohi ko kuma faɗakarwa ga 'yan uwanmu alhazai da abun da yake ya kamata su nisanci aikata shi ko kuma abun da ake so su aikata shi Allah za mu haɗu da ku Ah, nan ba da dadewa ba assalamu alaikum wa rahmatullah